أيها الناس اتقوا الله تبارك وتعالى واعلموا أن الخطبة تتحدث عن الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى للأب عباد الله فالإنسان فالإنسان منا يسعى جاهدا لفوز محبة الله تعالى فإذا أحبه الله لا يعذبه فقد أخرج إمام أحمد والحاكم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا والله لا يلقي الله حبيبه في النار وقيل بعض العلماء أن أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه فقال في قوله تبارك وتعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم عباد الله ومن الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى للعبد يوم للعبد أولا اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتباعه في أقواله وأفعاله وأخلاقه قال تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يهببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ثانيا التقوى فمن أراد أن يحبه الله فعليه بلزوم التقوى وهي فعل المعمول واجتناب المحظور قال تبارك وتعالى بلى من أوفى بأهده واتقى فإن الله يحب المتقين ثالثا قراءة القرآن الكريم وهي من أعظم أسباب لمحبة الله تعالى للأب فإن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبه الله بتلاوة سورة واحدة فقد أخرجه إمام البخاري ومسلم في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها رابعا يا عباد الله التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل فمن قام فمن قام بالفرائض كاملة كان محبا لله ومن قام بالنوافل بعدها فهو محبوب من الله سبحانه وتعالى قال الله تبارك وتعالى في حديث القدسي من آدى لي وليا آذنته فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحبه إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأوصينه ولئن استعاذني إيذن الحديث خامسا الزهد في الدنيا الزهد في الدنيا سبب لنيل محبة الله تبارك وتعالى والقرب منه سادسا التوكل على الله سبحانه وتعالى التوكل هو اعتماد هو اعتماد القلب إلى الله سبحانه وتعالى وحده وتفويض الأمر إليه والاستعانة به مع الأخذ بأسباب المعمور بها والتوكل يا عباد الله سبب للفوز محبة الله تبارك وتعالى قال عز من قائله إن الله يحب المتوكلين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفاني وإياكم بما فيه من الذكر والآيات الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على نبيه المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ويا عباد الله من الأمور الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى للعبد سابعا التوبة النصوحة فمن لازم التوبة أحبه الله سبحانه وتعالى فالتائب حبيب لله تبارك وتعالى كما قال عز من قائله في سورة بقرة إن الله يحب التوابين ويحب المتأخرين ثامنا الطهارة فاحرصوا يا عباد الله على الطهارة لأن الطهارة تجلب المحبة الله ورضا الله فإن الله يحب المتذكرين كما قال الله عز وجل والله يحب يحب المتذكرين تاسعا الإنسان فعلينا أن نتجلى بخلق الإنسان فإن الله يحب المحسنين كما قاله سبحانه وتعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين عاجرا الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله قال الله تبارك وتعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص إحدى عشر العدل فمن أراد بفوض محبة الله فعليه بالعدل في أقواله وأفعاله إن الله يحب المقتدين إحدى عشر السماحة السماحة هي التسهيل والتيسير على الناس في المعاملة والرجل السموح يحبه الله سبحانه وتعالى ثالث عشر نفع الناس إذا أردت أن تنال محبة الله فكن نافعا لعباده فإن أحب الناس إلى الله أنفعهم فقد أخرج الطبراني في الكبير عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم يا ينقوى من yi الله سبحانه وتعالى wata'ala يا cikin taimako ne da Allah ya kama daidai wannan lokacin muna gode masa muna yabo zuwa gare shi muna salati ga manzon tsira annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bayan haka 'ya'yan uwa wannan hudu ba tamu tana magana ne dangane da hanyoyin da suke janyo Allah subhanahu ta'ala ya kaudaci bawansa abubuwan da ke sa Allah subhanahu wa ta'ala ya so bawansa kowanne daga cikinmu ya kamata ya tashi tukuru ya yi aiki domin ya samu ƙaunar Allah hana wa ta'ala domin Allah hana wa ta'ala idan yana son bawa yana ƙaunar shi Allah ba zai mashi azaba ba yana daga cikin hanyoyin da ke janyo Allah subhanahu wa ta'ala ya kaunaci bawansa shine biyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin maganganunsa da kuma ayyukansa da kuma ɗabi'unsa duk mutumin da ya lizimci koyi da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a cikin maganganunsa da cikin ayyukansa da ɗabi'unsa wannan mutumin ya kama wata hanya Wanda za ta sadar da shi zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ya kaunace shi an abu na biyu yayin uwa shine jin tsoron Allah subhanahu ta'ala duk wanda ke son Allah ya so shi to ya lazimci takawa ya lazimci jin tsoron Allah abinda ake kira da takawa shine aikata abubuwan da Allah ya umarce ka da yi da kuma nisantar ababen da Allah subhanahu ta'ala ya hane ka yana daga cikin ababen da ke janyo Allah subhanahu wata'ala ya kaunaci bawansa shine ka zama mai yawan karatu alqur'ani yawan karatu alqur'ani yana janyo Allah subhanahu wata'ala ya kaunace ka yana jayo maka soyayyar Allah ya soka idan ka lizimci yawan karatu alkur'ani ka tsara makanka wata tsari wanda za ka bi wanda za ka dinga samun lokaci kana karanta alkur'ani mai girma malamai suka ce karatu alkur'ani yana daga cikin mafi girman hanya daga cikin hanyoyin da ke kai bawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya kaudaci bawa wani mutum ya tabbata cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ƙaunaci son karatun sura guda kacal amma kuma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya gaya masa cewa son karanta wannan sura ta alkur'ani yana sa Allah subhanahu ta'ala ya kaunace shi dogon hadisi ne annabi ya tura wata tawaga su je wajen wani wato jihadi da za su fita ko kuma da ya aike su fita sai ya zamana aka yi wannan tafiyar da aka je aka yi wannan tafiyar wanda a jagora wannan tafiyar sai ya kasance duk lokacin da zai ba da sallah sai ya karanta fatiha ya karanta sura kuma sai ya karanta suratul ikhlas wato qul huwallahu ahad shine sahabbai suka yi ta maganganu cewa shin duk abubuwan nan da kake karantawa na qur'ani bai isa maka ba sai ka kara da wani abu sai ce eh ina da dalili suka ce to ga ya mu da dalili yace kaunar wannan suran nake ita wannan suratul ikhlas ina son ta saboda ta hada sifofin Allah subhanahu wata'ala a lokacin da ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallama haka ƙararsa cewa ga abin da yake musu yana karanta alqur'ani ya karanta sura kuma ya ƙara da wata sura bayan wannan sura suratul ikhlas manzo Allah ya ce ku tambaye shi me yasa yake aka kira shi aka ce masa me yasa kake yin haka yace ya manzan Allah kaunan wannan surar nake yi saboda ta hada sifar Allah subhanahu wata'ala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi kuma Allah yana ka saboda ƙaunar wannan surar to ina ga mutumin da yake karanta ko ina na alqur'ani saboda haka yawan karatu alqur'ani yana janyo Allah subhanahu wata'ala ya so bawansa ya kaunace shi saboda haka yayan uwa mu yi kokari mu yawaita karatu alqur'ani ah, yana daga cikin hanyoyin da suke janyo samun Allah subhanahu wa ta'ala ya so bawa shine at-taqarrub ila Allah bin nawafil wato neman kusancin Allah ta hanyar yawan nafilfili ka nemi kusanci ga ubangijinka ta hanyar yin yawan nafilfili akwai qiyamul layl akwai sallar duha akwai abin nan sunanur rawatib akwai sunan nafilfili da wayanda sun tabbata a sunnar manzon Allah kai tai akwai na filfilin ranar juma'a wayanda ba su da adadi da ka shigo masallacin nan kai ta nafila kana yin raka'a biyu kana sallamewa ba adadi ko nawa ka ji kana iya yi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya gaya mana cewa a duk lokacin da bawa ya lizimci ya kiyaye farin loli ya lizimci na bilfil yana ta Allah ya so shi Allah yana zama masa jin da yake ji da shi ya zame masa gani da yake gani da shi ya zame masa kawa da yake tafiya da ita ya zame masa hannu da yake damka da shi yace kuma wallahi in ya roke ni wallahi sai na bashi abin da ya roke ni me ke jawo bawa wannan yawan bilbili na sallah yawan bilbili na azumi yawan bilbili na aikin hajji yawan sadakoki na nafila wayannan ababen idan bawa ya lazimce shi yana sa Allah subhanahu wata'ala ya kaunace shi duk lokacin da ka yi sajada wa Allah subhanahu wa ta'ala kana tasbihi wa Allah kana ƙara ma kanka samun kwanjini da martaba da gata a gurin Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine amfanin abu na biyar malami suka ce shine gudun duniya ba abin da ke kai al'umma shiga wahala sai son duniya da zure ba duniya to zuhudu abin abinda ake da zuhudu shine nisantar abubuwan da Allah ya hana ka ka yi ƙoƙari duk wani abin da ba dolan rayuwa ba kada ka tilasta ma kanka wannan shi ne ma'anar zuru game da malamin suke ambatawa to zuru din nan yana sa Allah ta wata'ala ya kaunaci bawa in Allah ya sa maka wato gudun duniya da mai da al'amarin ka zuwa ga Allah malamai sun ce yana daga cikin abin da ke sa Allah ya soka shi yasa lokacin da matan annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallama duniya ta ɗan so marudarsu har suke tunanin a su na matan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya kamata cefanen su ya canza ya kamata a tabbata suke daurawa ba irin sai kamata su daura ba irin a tabbata sauran mata gari ke daurawa irin kaza kaza kaza suka gaya wa manzon Allah manzon Allah yake ce to ku bari mu ji sako daga Allah subhanahu ta'ala sai ga Allah ya saukar da sako قل إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتئكن وأصرهكن سراحا جميلا yake to shike nan ga sako daga Allah Allah ya ce in gaya muku in kun yi zaben duniya da manzon Allah ku gaya mini in ba ku saki mai sauki babu wata wahala in kuma kun yi kaunar Allah da manzon Allah to ku haukura da wannan kuncin rayuwa da kuke ciki wadda ta ware magana cewa ta zaɓi Allah da manzansa ummu na Aisha ta ce to manza Allah ni na zaɓi Allah da manzo sama ga duniya wannan abubuwan suna daga cikin ababen da ya kamata mu rage makam. jiya da muke gani muna cikin wahalar rayuwa da kuncin rayuwa in ka kalli rayuwar da sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka da irin wahalhalun da magabata suka shiga wallahi su ba mu wallahi su ba mu sannan in kakka da kuncin rayuwar nan wasu ababe muke ke jawo maka musu data nawa kake sawa cikin sati biyu ko cikin ne guda wayannan kuɗin data nawa inda za ka aje su ka tara su me za ka sai da su katin da kake sawa na wayarka katin nawa kake sawa a wata sai mu dawo muna ta surutai albashin muka zaka zaka zaka zaka muna kashe kuɗin ne ba tare da mun lura ba saboda haka mu rage ma kanmu hanyoyin kashe kuɗi da duk ababen da ba dole rayuwa ba mu takaita ma kanmu don mu ji saukin rayuwa wannan yana sa yana daga cikin malamai abin da suke zanawa wato zuhur malamai suka ce daga cikin abin da ke janyo Allah ya kaunaci bawa akwai at-tawakkul ala Allah dogara ga Allah neman taimako ga Allah neman agaji ga Allah yanzu wannan kasar da muke cike ta Najeriya ba mu da abin da ya kamata mu yi sai mu koma ma Allah ba mu da ƙarfi ba mu da wata dubara biya da kake son wani ba ka iya komi abu ne daga hannun Allah shi ke ba wanda yake so ko ba aso duk wanda Allah ya ga dama ya ba shugabancin ƙasar da wala shi zai ba kuma Allah ya riga ya zana suwaye za su zama house of rep suwaye sanatoci wane ne shugaban kasa wane ne mataimakin shugaban kasa daga wace jam'iyya zai fito Allah ya sani mu ne ba mu sani ba to ina mafita mu maida da al'amarin mu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wannan surutul da muke ta muna jawo maka musiba ɗaya ne mu bar al'amarin gaban shi Allah in ya so abu ya yi duk da yake ya saboda ya kai wannan shine mafita gare mu mu koma zuwa ga Allah mu dogara ga Allah subhanahu wata'ala sannan malamai suka ce wato abu na bakwai shine tuba ta kwarai tawbatan nasuha sannan malamai suka ce akwai abahara wato yawan zama da tsarki yawan zama da alwala in mutum na lizimta alwala yana yawan zama da tsarki yana sa Allah ya so shi sannan yawan zama da alwala yana taimaka wa mutum wajen yawan ibada ga Allah subhanahu ta'ala malamai suka ce akwai kyautatawa alhisanu kyautatawa kyautatawa alaka tsakaninka da Allah kyautatawa da kai da mutane kyautatawa da makwabtanka kyautatawa da abokanin zamanka kyautatawa da 'yan uwanka musulmi a samu ihsani kyautatawa hatta da dabbobi ka kyautata musu wannan yana sa Allah subhanahu wata'ala ya kaudaci bawa malamai suka ce akwai adalci kana so Allah ya soka Allah ya ƙaunace ka Allah ya yi ruwa da tsaki cikin lalurarka Allah ya shige maka gaba cikin dukkan abin da ka sa gaba ka nazarci adalci ka guje ma kiciyarsa shine zalunci adalci yana daga cikin abin da ke sa Allah ya kaunaci bawa Allah yana son inna Allah yuhibbul muqtadin Allah yana son masu adalci kai ma a gidanka kai adalci a ƴaƴanka kai adalci a mu'amalarka da duk wani wanda kake jagoranta kai masa adalci wannan shine abin da ake nema a gurin mu baki daya malami suka ce akwai abin da ake kira as Sauka sauƙaƙawa yanzu dukkan tsananin nan da ake ta magana wa mu wa mu ba ma tausan junanmu mai tattasai ya rike tattasai ga yana wasu na dawa busasshen tattasan nan naira ɗari biyar cikin sauki in ka je wani yana saida naira ɗari bakwai wani yana saida naira ɗari shida da hamsin wani yana saida naira ɗari to duka kuma da wannan da ake sayar maka ɗari biyar da wannan da ake sayarwa ɗari shida duk kwalitin su guda don Allah mai sayarwa ɗari biyar ɗin nan bai sa sauki ba ya kamata yan mu musuma su so ka kama al'umma al'umma na cikin wahala duk sana'ar da kake ka sa sauki cikinta inda za mu zo mu yi wannan zai taimaka ma ƙasar nan abubuwa su sauki yanzu nan jiya mun je muna tambayar buhun ɗan gwasi wannan mai ake ce masa ɗan buhun nan to an ce naira dubu talatin a nan naira dubu talatin yanzu buhun ɗan gwasi ya naira dubu talatin to ka duba malam da in mun ji ana magana dubu talatin sai mu ce wannan a abuja na da legas to yau ga ya kawo gurinmu yau in kana da lura da kuke bukata ku amfani da shi sai ka aje naira dubu talatin ƙasa ta sai wannan in dai na kwaran na ake don haka yan uwa don allah a sa sauki kowa ya yi ƙoƙari ya sa sauki ba 'yan kasuwa kaɗai ba ina manoman manomanmu nan shekaran jiya muka noma shinkafa duk mu buhun shinkawa ya kai ishirin wanda ya noma shinkawa inda zai jiga bai sayi ishirin zai sai saman bai sayi sha biyar ya haifar sai tsada kaga wannan ba shi ne mafita ba sai ka sai da abin nan ka dawo bida kaga akwai bukata a sa sauki cikin mai abubuwa wanda yana daga cikin abubuwan da ke sa Allah ya bawa na shi shine amfanar mutane kowanne mu yayi kokari ya zama mai taimaka ma mutane mai amfanar mutane kada ka zama mai cutar da mutane ka zama cikin masu amfanin mutane duk hanyar da za ka bi al'umma su amfana da kai al'umma su yi maka addu'a alkhairi yana sa Allah ya tsoka kamar yadda hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ahabbun nasu ila Allah ta'ala anfa'ahum lin bayi cikin wani bayi na Allah wanda Allah ya hiso ya yi kauna su ne waɗanda suka yi wa mutane amfani Allah ya sa mu cikin waɗanda za su amfani al'umma Allah ya yi muna damuwa baki ɗaya. Allah ya kawo mu wannan ƙasa jagoranci na gari Allah ka taimake mu da taimakonka Allah ka amintar da mu ga abin da muke jin tsoro ka yaye muna dukkanin damuwa baki ɗaya. inda fitintunu na tashin hankali suka yi yawa Allah ka abin da saukin su Allah ka sa wannan siyasa da za a yi a yi ta cikin lami lafiya cikin aminci ba tare da zubar da jinai na al'umma ba a kulu kauli hada wa astaghfirullah li wa lakum قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الرحمن